بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبين الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا كرق وطن المحرم ijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai da ɗaya wanda shi daidai da tara ga watan tara shekara 2019 kuma a wannan masallaci na babban sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda haka fi sani masallacin abu ubaida amir bin jarrah masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri inda muke darasin littafin hukumatun min tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato zuwa kashi al-imam husaini shekara hijira na da 61 na babban malami fadilatul doktor wato shek usman al Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wannan kuma idan ban manta ba kamar ina ganin hada huwa darsu samin aiko wa huwa sani ashara shine darasi na goma sha biyu wanda yake bugun su irin nawa ne kamar a shafi na arba'in da bakwai muka tsaya idan ba manta ba yana magana a cikin almabhasu salisu a hammul ahadati mafi muhimmancin abubuwan da suka faru fi khilafat abubakar na siddiq a shugabancin sayyidina abubakar siddiq ya kawo na ɗaya italin murtaddina yaƙar waɗanda suka yi ridda, wa mani'in zakka da kuma waɗanda suka hana zakka to a darasin da ya gabata mun tsaya ne inda yake ta wala qadar sadda kasirun min al-arabi da yawa daga cikin larabawa sun yi ridda inda wafata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da annabi zai rasu ko lokacin da annabi ya rasu fartatta asadun wa gadfar wannan kabilu ne guda biyu kabilan asad da gadfar da gadfar suka yi ridda wa alaihim tulaihatul asadi wanda ke shugabanta waɗannan bangarorin guda biyu shine tulaihatul asadi wartaddat kindat wa man yaliha kabilar kinda da wanda suke mara mata baya suka yi ridda wa alaihim wanda ke shugabantar su shine al'ashi asbin qais al-kindi sannan wartaddat mazhiju wa man liha. kabilar mazhiju da wanda suke mara mata baya suka yi ridda wa alaihim wanda ke kan su shine al-aswad al-anzi wartaddat banu hanifa kabilar banu hanifa suka yi ridda wa alaihim musailamatul kazzab akan su wanda ke musu shugabanci shine musailamatul kazzab shi musailama tun annabi yana da rai ya fara da awa cewa shi ma annabi ai su biyu Allah ya aiko sai annabi Muhammad sai baba kiri dan haka tunda ko annabi ya sa mai sunan nan ya sa masa al-kazzab ila yawmil qiyamah shi yasa duk wani mutum da ya shahara wajen ƙarya in ana so a buga misali da shi to wannan sunan ake ɗaukowa sai a ce ƙarya sai ka ce sai da mata karzabi wadan <laughs> annabi taimaka kai shi ne ka ƙarya ka ta tabbata kawa to sannan wartar da sulaim wa alaihimul fuja'a ƙabilar sulaim ta yi ridda wanda ke shugabanta su akwai fuja'a wartar da banu tamim ma saja'at taglabiya ƙabilar wato bani tamim ta yi ridda tare da su akwai mace saja'at ta galabiya wakila wasu malamai suka ce at-tamimiyya kabilar banu tamim wa hunaka man mana zakata akwai waɗanda suka hana zakka walam yartadda amma ba su ridda ba hatta qala qailuhum hasina mai magana daga cikin su yake cewa أطعنا رسول الله ma كان وسطنا فيا لعباد الله ma بال أبو abi bakari a yuri su ha bakarin iga mata ba da huwa tilka al'amurin lahi asimatun bahari yake cewa a sa'ana rasulallahi mun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama boyayya wajen mu ba shi zakka lokacin da yake nan ma kana wasana matukar annabi ya kasance yana cikin mu to za mu ci da ba shi zakka saboda shi annabi Allah ya ce khudh min amwalihim صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم في سكة فيا لعباد الله يا كوبايا الله ما بال أبي بكر يا يا زائع الشيء زبان النبي يا رسول أبو بكر زام السجبة بعد الساعة أيورثها بكرا in za a ce abubakar ne zai gaji wannan matsayin idan mata ba da hu in yi mutu bayan annabi sai ce wa tilka al'amurin lahi waccan matsalar falaran da wanda raina ke hannunsa qasimatu bahari wato musiba ce wacce take karya gadon baya a wannan lokacin wa da abubakar mai siddiq ya khalid bin tsarraya. ar da na abubakar ya ɗauki tuta ya ƙulla wa khalid bin walid wa amarahu bi talha bin khuwaylid asali ya ce shi ya tafi wajen khuwaylid fa fara faraga minhu idan ya gama da shi sar ila malik bin wai bin bita in aqama lahu da haka in ya gama da wannan wato tulaihat al to daga nan fa idza faraga minhu ya tafi ila malik bin wai idan ya ainihin wato tsaye akan abin da yake kai wa aqada al mata? وعقد لإكرمة من أبي جهل sannan ya ƙulla tuta ga ikirama ɗan abu jahal abu jahal ɗin nan biyar da ya rigima da addini wanda har annabi ya sa masa suna fir'auna hadhihi umma to sai da aka samu duk bala'in shi da shi shi kuma da shi ake addinin musulunci wa amarahu da musailamatil kaddabi sai da na abubakar ya umarce shi ce shi zai jagoranci rundunar da za ta tunkari musailin mutul kasab ثم أتبعه بشريح بن بن حسن في أثره sannan ya tashi shirai bin Habin shirai wato bin hasana ya ce ya bi ikirama a bayansa wa aqada li khalid bin sa'id bin al-as ila masharif sham sannan ya tashi wato khalid bin sa'id shi kuma ya tura shi sham wa aqada li amr bin al-as ila quda'ata wa wadi'ata wal haris sannan ya tashi amru bin al ya tura shi zuwa ga quda'a da wadi'a da kuma al sannan wa aqada lil ala bin al khadrami wa amarahu bil bahrain ya kulla tuta ya tashi al'ala ala ya shi ya tafi ƙasar baharai. sannan wa aqada li huzaifa bin mihsan al gasfani wa amarahu bi ahli bi ahli bada wa bi arfadata wa har samata wayannan duka sunan gurare ne ya tura huzaifa ya ce ya tafi nan wa li tarfata bin habib wa amarahu bi bani salim ya umarce shi ya ce ya tafi bani salim din nan umman ma'ahum min hawazin da wanda suke tare da shi ko da wanda suke tare da suna hawazi wa li suwaid bin muqarrim wa amarahu bi tihamati al-yaman bi tihamati al-yaman yace masa ya tafi bangaren tihama a yaman ورجع الصديق إلى المدينة سيدنا أبو بكر يداو مدينة وقد كتب لكل منهم كتابا هو النيدة تكن كمن دوجن دي تورا وإنم بنجرور يا رب تامس وسيكة مسمى وهذه نسخته wannan abin da za mu karanta yanzu ita ce kwafin wasiƙar da sai na abubakar ya aika ma kowane kwamanda daga cikin kwamandojin nan da ya tura saboda haka idan muka tafi nan gaba shubuhohin da shi'a suke kawowa akan hadisin hau da annabi zai magana akan tsarki a akwai wasu mutane da za su zo sai ce a sahabi a sahabi malamai na da maganganu wajen biyar da suke wajen fassara hadisan amma in kana so ka taɗaita ma matsala wannan hadisar da ta faru ta riddar da aka yi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita take fassara maka wa'incan hadisan kuma mun ce qur'ani dama ya yi ishara ya nuna cewa abin zai yi da ya ci, ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a satin da ya wuce mun yi bayani kan wannan aya to shine yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min abi bakar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga abubakar abubakar dinnan khalifan annabi muhammad ila man balagahu kitabi zuwa ga duk wanda wasiƙan nan tawa za ta kai masa hada min amin yana cikin gama garin mutane wa khasatin ko yana cikin keɓantattun mutane masu daraja ta musamman a ƙama ala islamihi ka tsaya kana kan addinin musulunci aure da anu ko ka dawo ka bar addinin musulunci yake cewa salama amincin Allah ya tabbata ala manista al-huda akan wanda ya bi shirya kamar yadda annabi Musa da Haruna suka faɗa ma Fir'auna cewa inna qad uhiya ilayna anna al-azaba ala man kaddaba wa tawalla har suka ce masa wassalamu ala man al-huda sannan walam yarji ba'd al-huda bai dawo bayan shirya ba ila dalalati zuwa ga fata wal hawa da san zuciya sai na abubakar ya ce fa inni ahmadullah lalle ni ina gode ma Allah ilaikum zuwa gare ku allazi la ilaha illa huwa ina gode ma Allah da babu wanda ya cancanta da bauta in ba shi ba wa ashhadu ina shaida cewa Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaida cewa Allah shi kadai ya cancanci abauta masa bashi da wani abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzan Allah ne yace ni qurru bima jaa biki muna tabbatar da duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah wa nukaffir sannan muna kafarta man aba zalika wanda ya keme me ya da abin ya zo da annabi ya zo da shi daga wajen Allah wa nujahiduhu sannan duk mutumin da ya musa abin da annabi ya taho da shi daga wajen Allah sai na abubakar ya ce sai mun yaƙe shi ya ce amma ba'adu bayan haka fa inna arsala wato fa inna Allah arsala bil min indihi Allah ya aiko da gaskiya kuma gaskiyar daga wajensa shi yasa da ya tashi zai ba annabi shaida sai sai lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida to Allah ya aiko gaskiyar kuma gaskiyar daga gurinsa ila khalqihi zuwa ga halittarsa wa yake nufi Allah ya aiko gaskiya daga gurinsa shine annabi Muhammad bashiran annabi yana mai bishara ga wanda yi ba Allah yana da makoma mai kyau shi yasa ake ce masa wato bashir sannan mubashir ne wa naziran sannan kuma ga wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma Allah ya haɗa wa'annan gurare yake cewa ya ayyu annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mubashir ne sannan wada'iyan annabi yana kira ila Allah zuwa ga Allah ba zuwa ga kanshi ba bi iznihi sannan yana kira zuwa ga iznin Allah da izinin Allah wa sirajan munira da fitila mai haskakawa da haka nan da yake Allah ya aiko gaskiya daga gurinsa annabi gaskiya ne da shi da Qur'ani Allah ya ce kafi ya Allahu qaman kafaru da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq ta Allah zai shiryar da mutanen da wato suka kafarta bayan suna da imani kuma sun shaida cewa lalle annabi Muhammad gaskiya ne sannan alqur'anin da Allah ya aiko annabi da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce masa gaskiya wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq kullasta alaikum bi sannan kalmar da Allah ya turo annabi da ita wacce za a shiga addinin musulunci da ita ita ce kalmar shahada Allah ya kira ta yace mata lahu da'watul haqq ga Allah kadai bauta ta gaskiya take sannan shi kanshi Allah ne kira kansa al-haqq cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil sannan addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da shi yake cewa yuriduna an yi yutfiqu nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun sai yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shi ya aiko annabi da shari'a da kuma addinin gaskiya to Allah ya aiko a matsayin sa na al-haqq ya aiko al-haqq annabi Muhammad da littafi al-haqq da kalma ta al-haqq sannan saukar da littafin ma da alhaƙwa ka saukar da shi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alhaqqu arsala alhaqqa wato li yuthabbita alhaqqa bil Allah alhaƙu ya aiko da gaskiya don ya tabbatar da ainihin wato gaskiya shi yasa an baka yadda ba za ka mutu shi yasa Allah shi ma tun da ya ce maka ya aiko gaskiya addinin gaskiya kalman gaskiya ya saukar da littafin gaskiya ya turo annabin gaskiya sai ya ce to ya ayyuhan nasu inna wa'adan lahi haqqan shi ma alƙawarin da ya muku yace zai tayar da ku duk wanda ya aiki mai kyau ko mara kyau sai ya masa sakamako wannan alƙawarin karka dauka shi ta faɗi ne shi ma gaskiya ne yana nan zuwa zai zo to shine yake cewa da yunzira man kana hayyan Allah ya saukar da alƙur'ani ne dan ai gargade da kashedi da ahir ga mutumin da yake rai da rai yana daga cikin kusakuran da mutane mutum sanda yake da rai Allah ya saukar da littafi maimakon kai iya kokarin ka kai kai aiki da littafin dan ka tsira idan ka mutu sai mutum yake sai kawai aka ɗauki Qur'ani littafin tabarruki littafin karantawa ba littafin shi mutum ya ci aiki da Qur'ani sai ya mutu sai ya je a neman wasu sai a ce sai mai karatun qur'ani shikenan kawai tunda ya tafi lahira an mai karatun qur'ani ya ci bilis billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai amfani ka ban baka aiki da shi ba ba zai ma amfani ba wallahi dan Allah cewa da yunda da man kana hayya sannan wa yahiqqal qawlu sannan azaba ta tabbata alal kafirin akan kafirai fa hadallahu bil haqqi Allah ya shiryar da gaskiya man ajaba duk wanda ya karba ilaihi zuwa ga wannan annabin da Allah ya aiko wa daraba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya daki man asbara anhu wanda da ya juya baya daga wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala duka biyu duka wasu na ilimi kamar yadda yake wa salatu lil kafirin wa jahidahum bihi jihadan kabira domin akwai dukan da zaka wa mutum na ilimi wani lokaci har ma ya fi illa shi yasa za mu ga al abubakar wato Al'imam abu ishaq al-ilbiri da zo cikin manzumar sa ta iya yana kiran abubakar yana masa nasiha yana ce masa ababakar lau a dabta, ila ma fi hadduka in aqalta ila ta takunu bihi imaman mutsa'an in nahaita wa in amarta sai ya ce wa ya tilo ma bi ainihin min bisha wa ya hadika sabila da dalalta wa tahmilu min hufina dika tadan wa yasuka al-jamala iza a raita a wata ruwayan idza garabta sai yake cewa yanaluka kuma don ta ta'ayyan wa yabqa zikruhu ka in za'amta sai yake uwal adbu al-muhannad laysa yanbu tusibu bihi maqatil man darata shi takobin ilimi huwa al-adbu shine takobi ga yawa jini na wuce katsau tusibu bihi maqatila man daranta shine zaka yi wa mutum duka duka kifade kwala ɗin dukan da ba za ƙara jin motsin sa ba a bayan kaza shine huwa al-adb al-mu'annad laysa yanbu tusibu bihi maqatila man daranta to da haka sai zaman ku annabi ya yi amfani da abubuwa guda biyu kamar yadda alfaza biyu yake faɗa yake cewa a fadan na gafar da wa amala tsadatar fasasa bi zakal kalqalinan wa shiddatan annabi ya kwarara kyauta kwararawa idan kana neman zaman lafiya an kwanciyar hankali ne ka in ka zo in kuɗi ne ke iya jan ka a sa ka kai addini to annaba zai maka kyautar da ba za ka yi talauci ba idan kuma dalili ne ke sa a baje maka hujja ta ilimi ka sa ka karɓa addini kai ma ka san cewa afa man ya hadi ila alhaqi wanda aka shiryar da shi zuwa ga gaskiya amari zama ɗaya ba wanda ake masa wahayi daga wajen Allah da wanda ba wahayi ake masa ba saboda shi nabiyun ne da zai da wahayi layi ya tasarrafa annabi ne in ba da wahayi ba ya tasarrufi sannan wa a'ama da sa'adatan sannan ya aiwatar da tsinin goron mashi in kai dan bala'i ne dan tashin hankali ne kana ganin ba yadda za a yi a zauna lafiya da kai sai an tada kura to a lokacin sai annabi ya amfani da ƙarfi sai ya murkushe ka shi yasa yace fasasa bi zakal kalqa da wayannan abun guda biyu hujja ta ilimi da kyauta da kuma hujja in an kai matakin ai amfani da ƙarfi to fasasa bi zakal kalqa da wannan annabi sai da halittun duniya linan wajen waɗanda ya kamata a yi musu sauƙi a yi musu wa shiddatan wajen waɗanda ya kamata a yi musu tsanani a yi musu shi ya ce fa ya habbaza min liman sha'a umdatan imaman li rasulillahi bad'an wa audatan sai ke bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u da annabi ake fara duk wani abu mai kyau kuma da shi ake farawa hatta sara ila islami, har sai da ya zo zuwa ga musulunci dau'an mutum ya so aukar hanko yaki ثم توفى الله rasulahu sannan Allah ya karba annabin shi wa qad nafada shi kuma ya riga ya zartu li amrin lahi zuwa ga al'amarin Allah annabi duk abinda Allah ya ce ya zartar a shekara 23 sai da annabi ya zartar da shi yasa akwai alqur'anu wanda yake rubuce sannan akwai alqur'ani wanda ya tafiya a doron ƙasa don ya fassara maka alƙur'anin da ke rubutu shi ne annabi Muhammad. Da haka Allah ya haɗa ga baki da ya ce mana laƙar kana na kumfi Rasulullahi uswatun hasanat kuna da kyakkyawan abin koyi a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wani ya taba tambayin na Aisha me dabi'un annabi tace masa ka san Qur'ani kana karantawa yace masa yace tace masa kana qulhu al in dai ka san Qur'ani to dabi'ar annabi ita ce al da haka wa qad nafaza li amri llahi duk wani abu da Allah ya annabi ya zartar kafin ya bar duniya a shekara ashirin da uku sai da ya zartar da shi wa nasaha li ummati sannan annabi ya yi nasiha ga al'ummar shi da haka yana daga cikin ma'anan nasiha shi ne ka yi abin da ya dace annabi ya yi ma al'ummar shi abin da ya dace kamar yadda yake faɗa cewa laisa ala du'afa wala ala al-fuqara wala ala alladhina la yajiduna la wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nafahu lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah suka yi nasiha ga annabi Muhammad ba a yi ma Allah nasiha irin yadda ake jiran wani in yi kuskure a mai sannan ba a jiran annabi in yi kuskure a yi masa nasiha a'a akwai nasiha da ta dace ga Allah shine ka bauta masa shi shi kadai karka hada shi da kuwa. sannan akwai nasihar da ta dace da annabi ka bi annabi akan dukkan haƙoƙinsa ka girmama annabin yadda ya kamata sannan shi kuma annabin nan namu sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ka sani wanda Allah ya ɗorawa bawa wajen isar da saƙo ya isar da shi a shekara ashirin da uku babu wata matsala da annabi ƙarama ko babba wacce ya koyi ma al'ummarsa bai isar da ita ba da haka sai da Allah ya buga masa tambari da shi da raguwar ‘yan uwansa manzanni ya ce allazi ne ballagu na risalatin lahi wa ya shauna la shauna ahalin illallah wanda suke isar da manzancin Allah suna jin tsoron Allah ba sa jin tsoron wani mahalufi in ba Allah ba domin na Aisha ta faɗa ta ce inda a ce annabi zai iya ɓoye wani abu na wahayi to babu matsalar da ta cancanta ya ɓoye irin matsalar sai da bin harisa akan matsalar ta bane wannan yana daga cikin dalilan da ya sa maka ga duk tarin kirin sahabban annabi da yawansu sama da mutum dubu ɗari da ya rasu ya bari hatta da na abubakar kulafa guda hudu umar usman ali babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa in ba zaidu ba duk yawan sahabban annabi sai dai a kawo a jumlace kawai a ce mumini ne shi kenan amma zaidu ne kadai ƙur'ani ya ambaci sunansa sau da yaro ya taso karkashin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ya nemo masa aure sannan daga ƙarshe a ce shi yaron ya saki matar shi annabin ya aura kaga dama in dai ba neman yadda Allah kake ba kana jin tsoron mutane su zage ka to dole za ka baka za a ce ka gani shi kenan yanzu malamai sun koma yanzu kai kana jin abin kunyar da ya faru kuwa a ce mai faru a ce ma yanzu ka kalli irin cin amanar da malam wani kuma zai zo ya faɗa ma mutane su ne Allah ma ta ɗalibin ba ya kashe auren ya aure eh shi yasa Allah da ya tashi ma bai bari wani mahaluki ya daura auren a doron kasa ba cewa wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha sai sai falamma qada zaidun minha wa taran zawwajanaka Allah shi ya daura auren daga saman sammai bakwai wayanda suka to shuhada wajen dauran auren sune ulaikal muqarrabuna shan mala'iku na kusa da Allah sune shuhada eh to shine yake fada yake cewa wa qadal ladhi alayhi annabi ya sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa wa kana Allah Allah ya kasance kada bayyana lahu zalika wato Allah ya bayyana wannan gare shi ahli al islami ga mutanen musulunci fil kitabin ladhi anzala a cikin littafin da ya saukar masa yace masa innaka mayyit kai annaba zaka mutu wa innahum mayyitun su kuma wainda suka tsaya dare da rana ba su da wani kokari sai ka mutu su yi hakuri zaka mutu an gane shi yasa ya buɗe uslubin da inna harfu nasbin wa tawkidin wa mushabbahun bil fi'li ترفع الاسم وتنسب الخبر الكاف ضمير للمخاطب مبني على الفتح في محل نصب اسم إن ميت شين خبر إن مرفوع sannan wa innahum mayituna ita ma jumla ce atafi akai akan wancan Da haka Allah sai ce innaka mayyit wannan ya faru ne lokacin da kafirai suka min dare da rana ba su da wani target yaya za a yi su ga sai annabi ya mutu shi ne kawai Allah ya hutar da su ku yi haƙuri su da suke ta ƙoƙarin sai ka mutu su jira lokaci za ka mutu mana sannan su ɗin su mata su tana zuwa yi wannan ita ce maganar da shekul islam bin taimiyya maganarsa ta ƙarshe daga cikin maganganunsa kafin ya koma zuwa ga Allah da bayan da aka tsare shi sannan ta bayyana cewa an cutar da shi sanda ake ƙoƙarin ba shi haƙuri yake ce masu ai matsalar tana da sauki yace ko da kuka amfani da ƙarfin mulki kuka tsare mu da mu da aka tsare sai yace musu fal mautu fajma'una mutuwa za ta hada sannan yace wal qabru yadummuna qabari zai tattaro mu di yadda yanzu kake jin haushi na kaga na matsa ma sai ka zo kai sababan na tafi lahira in na tafi na ji zan tare naka gurin ne ji yadda rayuwa za ta yi tsawo dama na gurin na jira na kai ma na kai na jiran ka za ta da ka zo da haka sai ya ce musu falmautu tajma'una wal qabru yadummuna wal qiyamatu tajma'una kabari zai tattaro mu alkiyama za ta haɗa mu za mu tsaya gaban Allah sannan wanda zai zo hukunci tsakanin mu gobe alkiyama shine Allah subhanahu ta'ala. sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa a cikin littafin shi ya faɗawa annabi ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kafin kai ba mu sanya wani mutum zai dawwama a duniya ba Ke sa za mu ga cewa a nan wajen ja'alna tana daga cikin waɗanda suke da maf'ulin bihi guda biyu da aka ja'alna ba mu sanya ba maɗin nafiya ce korewa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna ba mu sanya ba li basharin ga wani mutum min qablika kafin kai annabi Muhammad cewa zai dawwama a duniya da haka li basharin dinnan aljaru wal majrur shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi sani muqaddam min qablika al-jar wal madrur shibhu jumla shine fi mahalli jar na da basharin daka al-kull shine maf'ulun bihi awwal muqaddam sai Allah ya ce afa in mitta inda idan kai ka mutu fa humul khalidun su za su dawwama a duniyar nan sai ya ji ayar gaba sai ya ce to kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai wallahi sai ta ɗanɗani mutuwa sai kawo kullu a matsayin mubtada sai aka yi idafarsa idan kai ɗalibin usulul fiqh ne a cikin kayan aiki na umumi wanda suke nuni akan am to kullu ita ce ummul ba to sannan kuma na kira idan ta zo ita kadai dama ta dullu alal umum to sannan sai ga kuma kullu sannan kuma sai na kira ta zo ta buge ta kaga an riga an gama magana kenan kamar yadda Allah ya ce wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum sai ce la ta'lamuna shay'an kaga la nafiya ce ta'lamuna kuma shay'an kira ne ga la nafiya ga shay'an annafi wato annakiratu fi siyaqin nafi ta ummu yana nuna shi yasa Imam Sa'di yake ta wannan kiratu fi siyaqin nafi tuqil umuma aw siyaqin nahy in aka samu nakira a siyaqi na nafi ko a siyaqi na hani to tana nuni akan umumi to daga cikin kayan aiki na umumi akwai kullu sannan kuma ga na kira ta zo ta bige ta Allah ya ce kullu nafsi kowace rai sannan sai aka kawo za'iqatul maut ismul fa'il ne na zaqa yazuqu za'iqa sai aka kwatanta mutuwa da kamar wani abu ne wanda ake ɗanɗana saboda abu ne wanda Allah ya tsara a tsarin duk wata halatta sai ta bi wannan matakin a darasin da ya wuce a baya mun karanta mun ce mutuwa tana da asakar ku waje asakaratul maut bil haqq sannan mutuwa kuma tana da az-zawq da zawqu na mutuwa da sakaru na mutuwa duka duk ba su da daji kuma annabi ya faɗa a rashin lafiyarsa na karshe da yi yana faɗa sanda ake ɗauko masa ruwa yana kwararawa a jikinsa yana cewa la ilaha illallah inna lil maut sakarat mutuwa yana da maye sannan bayan maye da yake da shi ga zau, amma idan Allah ya taimake ka wajen mutuwar in aka turo maka wannan shi ta na shi sai ka samu sauki in kai rashin sa aka turo maka wannan zai aka garka za ka gane kuran kakwa dan daga jin garkan nan ko ba kai karatu billahi ladi ka san akwai tashin hankali a garka daga jin kalmar garka ko ba kai karatu ba ka san akwai bala'i a ciki to wannan shine abinda da Allah madaukakin sarki ya faɗa da aka ba wani an yi lokacin da a nan ƙasa in ka ce annabi ya mutu to bala'in tashin hankali ka baki ɗaya in aka ɗauka da sauki ya aka wata kalmar shahada sai gaban ka ya faɗi za a ce la ilaha illa yanzu annabin ne ba dama ka ce annabin ya mutu to qur'ani ne ya faɗa kuma duk masifar kada san annabi ai ba ka kai sai na abubakar ba ko sai ce annabi ya mutu ba shi kenan ba eh sai mu tsaya inda Allah ya faɗa mu tsaya inda shi annabin ya faɗa eh kafin mutuwar ta zo ba ya sha faɗa bai ci shi ku an yi a tiyar rasulun rabbi fa uji ba an saƙon ubangiji na mala'ikan mutuwa ya kusan zuwa zan amsa zan tafi wanda take cewa annabi bai mutu ba rigimar da suke yi shine mutum ya zo ya rena maka wayo ya ce ma'aikin ba yana zuwa wajen wani in ka zo ya ce yanzu yanzu nan ma'aiki ya sha kwana yanzu suka gama ta shinkafa da wake tare da bayan shi ne kawai da nufin kakka ɗauka ko wani abu Allah ya shirya da mu sannan wa ma muhammadu annabi muhammadu bai kasance ba illa rasulun face manzo ne da haka wannan uslubi a gidan malaman balaga shine alhasr wal qasr domin ma nafiya ce muhammad mubtada ne illa adatu listisna'in ne mulghatun la amala lahu saboda nafayu ya gabata rasulun khabar ne da haka kun ga idan nafayu ya gabata istisna'i ga ko lokacin da yakan zama mulgatul la amala da hore. da haka wannan uslubi ne na al da kuma al'asu. cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba a wajen Allah Fati manzo ne na Allah domin martaba ta manzanci ita ce martabar da tafi kowane matsayi a wajen Allah shari'a a wajen yin shi'a ne suka ce imamanci ya fi annabta daraja su a wajen su kan imamanci ya bi an gane sai yake cewa qad khalat min qablihi manzanni da yawa sun mutu kafin annabi Muhammad afa in mata yanzu idan annabi ya mutu da kanshi babu wani abu da ya faru au qutila ko aka kashe shi in qalabtum yanzu za ku juya baya ala aqabikum ku bar addinin musulunci wa manyan yanqalib duk mutumin da ya juya baya ala aqibaihi ya bar addinin musulunci falan yadurru Allah shi'a ba zai cutar da Allah da wani abu ba wa sayyidillahu shakiri kuma da sannan Allah sai ya saka wa mutane masu godiya da haka Ali bin Abi da kansa a wannan hadisar yake faɗa yake cewa na Abubakar shine imamu shafi'i na cikin wannan al'umma na karanta wata magana kwanan nan cikin firiya da tafsir na Shehu Ibrahim wanda yake da shi ya duba mujalladi na uku cikin suratul tauba zaka ga shehu ibrahim yasi yana faɗa cewa karkashin illatan suruhu ya ce duk mutumin da ya masa cewa abubakar sahabin annabi ne yake kafiri ne shehu ibrahim ya wannan magana muna faɗa ne ina da lakta a kano ba wannan laraba ta sama akwai sako da nake so in aika mai taken sabbul hamid watsa tafasasshen ruwan zafi alal kazzabi dajjal al-ashi dan sai ka jira ka ji waye kazzabu waye makarincin waye dujal din waye masharincin zaka ji kowa ne ne yawa eh da zaki ki tura mu wani yaro ya manta hali ya ce inna isa na to wannan shi kuma zuwa eh ana ce ba shi wanda ma suka fi shi tuntuni sun ta magana na ce ba ni da lokacin sa nake in dai ina da lokacin da zan yi karatu na awa daya malamin su zai iya zaunawa yi min latti na awa hudu nake alama ne su ba za su iya kara abin da na faɗa ba sai shi ya fito da kai tun da ku ba za su iya ba ai yanzu ba wani cikin ce kamata in saurara ba ba ka lokaci ne kawai amma shi a kadira musulmi haɗin shi ya kamata ya fito a tattauna ne mu kuma ba wannan ba alfahari ba ta haddusan bi ni'matillahi la fakara ba wani mahaluki da muke jin tsoron tattaunawa da shi in dai wajen ba sunan nan kariya ne babu shi to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fa man kana ya abudu muhammadan wanda ke bautawa annabi muhammad fa inna muhammadan qad mata annabi muhammad ya mutu faman kana ya abudullah wanda Allah yake bauta ma fa inna Allah hayyul la yamutu Allah yana da rai shi bai mutuwa wa tawakkal ala al hayy alladhi la ya mutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira la ta'khudhuhu sinatu sinatun gangadi wala nawmun ko bacci muqaddimatu na baccin ma ballanta na baccin ba sa kama Allah subhanahu wa ta'ala hafizul li amrihi duk wani al'amari na Allah subhanahu ta'ala tsare yake da shi muntaqimun sannan mai ɗaukar mataki ne wajen yin azaba min aduhi ga duk wanda yake makiyinsa ne da haka yake cewa wato ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها داخل إنا من المجرمين منتقمون duk wani mujrimi Allah ya ce to muna da mai ɗaukar fansa a kansa wajen yi masa azaba shi yasa fir'auna Allah ya ce falamma asafuna lokacin da ya satar da mu Allah ya ce in ta kamna sai muka ɗauki mataki a kansa wajen yi masa hukuma wa in ne usikum sai da na abubakar kan mu manta kwamandojin da ya tura guraren nan yace su tafi yaƙi ne yace to ina muku wasiya bai taƙa wallahi cewa ku ji tsoron Allah wannan shine abu na farko da ya fara faɗa musu bayan wannan da haka in an ce taƙawa jima'un ne lil khairi abu ne wanda ya tattaro alheri ga baki ɗaya duniya da lahira wannan bala'in da kake ganin ana ciki tsoron Allah mutane ne ƙasa ake ta samun matsala dan Allah ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau da mutanen wani gari Kaduna ne arewacin Najeriya ne Najeriya ne za su imani su yi takawa Allah yake la fatahana alaihim barakat malaman tafsiri in Allah yake la fatahana alaihim baraka kwaya ɗaya yayi amma bai ce da fatahana alaihim baraka ba sai ce barakat ba albarka dai Allah zai bude ba barakat duk abin da ka taba a rayuwa sai ka ga yana da sauki saboda barakat kofofin albarka Allah ya bude yanzu mutane baba akwai kuɗi a hannun mutane ko ba akwai akwai akwai kaya malam yawa wanda ba shi da shi dai bai da shi amma za ka ji da haka ake ta yi saboda galibin kuɗaɗen da ke hannun mutane Allah ya zare musu albarka za ka iya ganin wani yana rayuwa cikin yan kuɗi kaɗan amma wallahi saboda Allah ya sa musu albarka sai mutane su ɗauka yana da kuɗi da yawa da wani sai ka ga Allah ya cire mu kuɗin albarka kuɗin yana da ba ma wanda ke fahimta cewa yana da kuɗi dan shi kan shi kuɗin bai amfane shi ba ballanta na yin wani amfani saboda an cire baraka ɗin da ke cikin kuɗin to ta ƙawa da haka ita ce wasiyar da Allah ya ce walaƙad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum na yi wanda ke gaban ku wasiya da wannan al'ummar cewa ku ji tsoron Allah azumi da ake yi yau ba ana yin azumi tara ga wata ba da gobe to har na ramadana ma da yake na wajibi dalilin da yasa Allah ya ce a yi shi ya ce la'allakum tattaqu dan azumin ya koyawa mutane ta ne. shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace a yi shi dabba ta lalle idan an yanka Allah cewa lan yanala Allah alhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa da jinin da naman ba abinda Allah yake da alaka da shi abinda Allah yake da shi tsoron Allah ɗaya daga cikin ku shi yake da alaka da shi da haka zamu ga cewa da ya faɗi sifa wajen sama da goma cikin suratul baqara tun daga laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib da ya gama ya je karshe sai ya ce ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wayannan ne masu gaskiya sannan wayannan ne masu wayanda suke ainihin wato takawa wajen idan an yi aiki aikin wa Allah zai karba ba za ba wanda zai karba sai na masu tsoron Allah shi yasa yace inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin wajen liba riga yace ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha sai ce mana walibasu taqwa dalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace irin riga da haka har ake cewa idal mar'u lam yalbas yaban min at-tuqa idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to tajarrada uryanan wa in kana kafiya fa khairu libas al-mar'i ta'atu rabbih wa la khairu fi man kana lillahi asiya wajen waye ya fi girma ya faɗa ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi girma a wajen Allah wanda ya fi takawa to shi yasa za mu ga a suratul tsala, menene dalilin da yasa da ya bude surar yana kiran annabi abin da zai biyo ba sai dinga maimaita ya ayyu annabi yace idza tallaqtumun nisaa in za ku saki mata sai yace fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su da idda su wa su idda ku kiyaye lissafin idda yaushe aka saki mace yaushe za ta kare yana gama faɗan wa su idda sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah me yasa so da galibi idan rikicin aure ya taso da maza da mata duka san zuciya ke ta ba a jin tsoron Allah yasa yake wattaqullaha لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة سيتي وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تجري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذاك قاع سورة سيد الله يدنغ ميمت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا haka yana ta maimaita wanda ya ji tsoron Allah Allah zai masa kaza sannan wa hazzikum wa nasibikum da kuma ainihin wato wato rabanku wa ma ja'akum bihi nabiyukum da abinda annabinku ya zo muku da shi wa an tahtadu bi hudahu sannan ku shiryu da shirye wannan annabin wa an ta'tasimu bi dinillahi sannan ku kokari wajen in kuna so ku samu kariya to ku riƙo da addinin Allah ka duba duk annabar da bala'i ya taso masa Allah ya rufe sanda bala'i ya taso masa Allah sai yi masa mafita Allah cewa ya kaddaba qablahum qawmun nun fa kaddabu abdana wa qalu majnunun wastuji suka karya tashi suka ce mahaukaci ne suka dinga buga masa tsawa sanda matsala ta taso Allah ya ce fa da'a rabbahu anni maghlubun yace Allah an fi karfi na ka kawo min Allah ya ce fa fatahana abwaabas samaa'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نوحا اعتصم بالله واعتصم بدينه فنجا annabi nuhu ya yi riko da addinin Allah da Allah da bala'i ya taso masa su yi tsira shi yasa zamu ga da Allah ya tashi sai yake faɗa mana yake cewa man ya atasin billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim sannan ya sake kira shi ya ayyuhal ladina amanu wato ya ayyuhal wa man ya atasin billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sai ce wa atasimu bi hablillahi jami'a da haka akwai al-iktisamu billahi wa sannan akwai al-iktisamu bi hablillahi Riƙo da Allah sannan akwai riƙo da igiyar Allah babu yadda za a yi kai riƙo da Allah sannan kai riƙo da igiyar Allah sannan bala'i ya taso maka ka rasa yadda za ka yi e ta sama bibi Musa annabi Musa ya yi riƙo da addinin shi da bala'i ya taso mai Allah ya ce falamma tara aljama'an qala ashabu Musa inna lamudrakuna yace kalla inna ma'i rabbi sai hadi kuma Allah ya tsallakar da shi ita sama bihi ludan fanaja annabi lut ya yi riko da shi da bala'i ya taso ya tsira dukkan annaba haka zaka gani duk wanda ya riko da addinin Allah da bala'i ya taso babu wanda Allah subhanahu wata'ala bai tsallakar da shi ba sai ya ce fa inna kulla man lam yahdihi Allah duk wanda ba Allah bane ya nuna masa hanyar shiriya ya kama ta to dallun batacce wa kullu man lam yahdihi Allah in ba Allah bane ya taimake ka akan abu to makhzulun kai tababbe ne bisa ga ka'ida na in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum idan Allah ya taimake ku akan abu ba wanda yake nasara akan ku amma wa in yakhzulku idan Allah ya tabar da kai fa man dal ladhi yansurukum min ba'd akwai wanda yake kawo maka agaji kuma bayan Allah wa man hadahu ghayrul lahi duk wanda wani Allah ne shiryar yadda shi kana dallan to batacce ne qala ta'ala Allah ya faɗa yace wa tara shamsa zaka ga rana a ƙasa na ashabul kahfi ko da zai fara ta cewa am hasibta kai annabi kana tsammanin anna ashabul kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba to in kana ganin cewa al'amarin ashabul kahfi yana daga cikin ayoyi mafiya ban mamaki malamai suka ce ka kaddara to maganan halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya fi zama abin mamaki sama da maganan ashabul kahfi domin Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas halitta sama da kasai a wajen Allah ya fi girma sama da magana halitta dan adam wayannan shekara 309 suka yi a cikin kogo suna barci wala bi sufi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a shekara 300 suka yi da tara suka yi suna barci Allah ya tayar da su da haka da Allah zai fara ba annaba labari ya ce masa nahnu naqussu alayka naba'un bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wasu irin samani ne suka yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shirya wa rabatna ala qulubihim sanda muka daura zuciyarsu akan addini idh qamu sanda suka miƙe cikin mutanen sa faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha suka ce Allah ba wanda zamu bautawa sama da ƙasa in ba shi ba laqad qulna in shadada muna ji muna kallo idan muka hada wani Allah da Allah wajen bauta to mun kirkiri ƙarya babba suka ce haula'i qaumuna takazu min dunihi aliha ga mutanen mu muna kallo suna haɗa wani Allah da Allah suna bauta laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin ala Allah ممن افترى على الله كذبا الله يسوع إذ اعتزلتموهم ما يعبدون من دون الله فأعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيئ لكم min أمركم rashada. to shine har ya zo inda yake cewa tara shamsa zaka ga rana idan idan ta bullo ta zawaru tana karkacewa tana takuruwa an fihim daga barin kogon da suke ciki za ta yamini ta bangaren dama wa idan garabat idan ta zai za ta faɗi da yamma da ƙariduhum haka za ka ga tana barin su tana tsallake su za ta shimali ta ɓangaren hagu kuma wahum alhali su wa'annan samarin fifa juwatin min suna cikin farfajiyar wannan kogon da aka alkafu ya fi faɗi sama da algaru algaru yana da kunci sama da alkafu sai ce zalika wannan bayani da ake maka fa min ayatin yana daga cikin ayoyin Allah man yahdihi Allah wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi to shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fa lan tajid lahu waliyan mashida ba za ka samu wani wanda zai jibinci al'amarin sa wajen shiryar da shi ba to da haka matsala na ashabul kafi yana daga cikin abin da malamin suke kafa hujja da shi cewa duk wanda ya amfani da shekarunsa na yarinta ya bauta ma Allah babu yadda za a yi Allah ya tabar da shi da shi yasa zaka ga ba su ba hatta karansu da yayi mujawara kaga dai kare yana daga cikin dabbobi mafiya kaskanci ku amma sai da Allah ya ambace shi a Qur'ani yace wa kalbuhum basitun zara'i bil wasil sannan yaje can sai qulu wa kalbuhum eh sai quluna salatatu rabi'u kalbuhum haka Allah ya faɗa ya ambace karan a ciki to shine yace walan yuqbalu walan yuqbala lahu fid dunya ba za a karɓa gare shi a duniya ba amalin wani aiki hatta yi tsirra bihi har sai ya tabbatar da wannan walan yuqbal da fil akhirati sarfun wala adl duk wani aiki da ka yi na farin ko na nafila Allah ba zai karɓa ba in ba a kan addinin musulunci kake ba yana bakar ce, wa qad balagani ruzu, umar raja'a aminku. labari ya zo min cewa waɗanda suka dawo sun dawo a cikin ku an dinihi daga barin addini ba da an a bil islami bayan da a farko ya tabbatar da musuluncin shi shine gaskiya wa amila bihi kuma ya aiki da addinin musuluncin nan istiraran billahi saboda ruɗuwa da yi da Allah wa jahalan bi amrihi da kuma jahilta al'amarin Allah din wa ijabatan lishaytan da kuma karba kiran shi dan qala Allah ta'ala Allah ya faɗa cewa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama wutuna lokacin da muka ce mala'iku su sujjada ga adamu qulna nunul azamati wal jalal a lokacin da muka ce fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblisa kana min aljin yana daga cikin aljanu fa fasaka sai fasakanci shine fa kharaja an amr rabbih daga barin al'amarin sa da haka sa kuma fasakanci ne babba ba fasakanci karami ba da haka Allah ya fassara shi yake illa iblisa aba takbara wa kana min al-kafirin Allah ya raba mu da girman kai Allah ya ce afa tattakhidunahu yanzu wannan shaitan din za ku rike shi wa zurriyatahu da shi da zuriyarsa auliya a matsayin masoya min duni ni kuma ku kyale ni wahum lakum adu bayan shi shaitan din nan gare ku maki ne a duk mutumin da ya kalle ka yace wallahi wani sai na ga karshen ka ai bai koyi ma ba ya riga ya hutar da kai sai ka san matakin da zaka dauka to a gaban Allah shedan ya nuna Allah ya yi ma Allah wulaƙanci ya ce a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba sannan ya da nuna annaba adam ya ce hadal karramta alai wannan da kace ya fi ni billahi ladhi in kai man jikiri sai na hallaka shi da shi da zura sai in kadan daga ci haka ya faɗa to shi yasa Allah ya faɗa yake cewa wahum lakum adu kuma shi gare ku maki ne shi yasa na sha buga misali yanzu kana zaune a cikin garin ka nan kana harkoki watakila kana zaune cikin iyalanka baka san abin hawa ba baka san sauka ba kawai sai ga jami'an tsaro aka yi sallama da wani ya biya kullo ma shari daga nan sai kotu daga kotu sai aka ci an yanke maka hukunci za ka zauna a prison rai da rai sai ka mutu a can ana nan sai Allah ya lamarinsa sai ka dawo dan Allah mutumin da ya maka wannan wani mahaluki zai maka bayani ka gamsu ku ci gaba da shi ne eh? <laughs> to shi fa in inda ma kulirin irin wannan yake so a kai ka kaje ka zauna da sauki shi jahannama yake so a kai ka kaje ka zauna a can ka goma ba to da wannan wanda ya maka haka da kake jin cewa an maka abin da ba za ka taɓa yabewa kuma in ana maganan maƙiyanka lamba ta ɗaya ne to kaga abin da shi shedan yake wa mutane shine min babu aula sannan yana da zuriya kamar yadda qur'ani ya tabbatar a nan wajen tattakhidunahu wa zurriyatahu sannan yana da ƴan uwa wala tubaddir tabdira innal mubaddilina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura sannan shedan yana da wato rindina ta ƙasa matafiya ƙasa sannan da sojoji wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajulika wa sharikuhum fil amwali wal auladi dakaru akwai wanda suke kan dawakai akwai wanda suke ƙasa sannan yana da kabila innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu duk wanda za ku yi rikici da shi kana kallon shi yana kallon ka to rigimar na da sauki amma wajen gaban da shi yake kallon ka kai ba ka kallon shi mala wannan bigima in ba Allah ya yi taimake ka ba ba za ka iya ta to shi yasa ake so mutane su zama cikin ambatan Allah ko da yaushe zikiri dan wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi na maganin shi shedan din to shi yasa Allah ya ce afa tattakhuzunahu bai dace ba dan istifhami ne kare. yanzu bai dace ku rike shi ba a matsayin shine babban matsayin ku ku Allah wahum lakum adu bayan ko shi dan dan nan maki ne gare ku mafiyayyan nan bai boye ta ba ya faɗa ya ce Allah ya faɗa wa annabi Adamu cewa wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najidnahu azma wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa yake illa iblisa ba fa qulna ya adamu inna hadha adu laka wa li zawjika to ba wa li zawjika ba hagga mu ma fala kuma min aljannati yana fito da ku daga aljanna wahala da ku kuma gashi eh duk ba gata na diwa mai zu a wanda ke Najeriya shi ke gane karatun nan ma kana hadisin yuntara eh inda ma kana kallo ba yanzu wutan nema da idan damuna ta zo sai a ce ana barin ta damuna ce to yanzu ko ta damunan ma ba ta mu eh, wani lokaci yanzu a cikin awa ashirin da hudu idan ka haɗa wutar da ake bari ba ta wuce awa ɗaya an kawo an yi minti goma sha biyar an ɗauke an kawo <laughs> eh? in ba dan an fito daga wancan gidan na aljanna ba ina muna wannan wannan bala'in da ne ba eh? wutar babu إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى wahala? Ga لا تقو أنا ديوان لي yar wutar nan yanzu malam ta gagara eh? mun rasa gane matsalar ko daga ina ne daga gwamnati ne matsalar daga kamfanin nefa ne wallahu alam daga jama'ar gari ne dan kowa ba zai rasa nashi ba so mutanen gari ba sa biyan kudin wuta wallahi ba biya idan ka hada da ƙasa ko nan Niger ka je idan kai comparing yadda suke biyan kudin wuta da yadda ake biyan kudin wuta a Najeriya yan Najeriya ba su ma shirya biyan kudin wuta ba ba ma shirya ba su kuma ya kamata mun shiga maganar nefa ko ana cikin bala'i yadda aka za ka gani da jarka fa a mota sun ta mun ɗan su zan je jarka guda biyu ko uku ko hudu zan je siyo man janareto da a zaba a janareto dole muna da kana da karatu za ka yi karatu za ka yi wasu abubuwa da wutan nan ta dama da jura. ga kyamalan nan da aka kaba za a ɗauki karatun nan batir yana buƙatar caji mana in ba generation nan ba wutan nan ba zai yi wa aikin nan za ka za ka gama da jarka hudu a mota sai ka ce ɗan bumburutu zai je siyo mai da za a zaba a generator saboda bala'in da ake ciki a najeriya so da haka su in ta kamfani duk wanda zai yan najeriya yanzu su ba suna buƙatar nema sai ka musu tarbiyya tukunna sun saba da jin kuɗin wuta <laughs> mutane ba su kama ba so da su a najeriya an ɗauka komai na gwamnati kayan banza ne to suna buƙatar nema tukunna yanzu mutane idan gwamnati wutar nan yanzu ta ce to a dinga barin wutar nan yanzu mutane na buƙatar sai an musu tarbiyya sun saba da biyan kuɗin wuta in ba haka ba an ce akwai wani layin yana nan ko 33 mene ne 33 ne kb ko kbn kbm ne ko wannan na mala'u ne duk unguwar da wannan layin ya gita za ka gabata rasa wuta amma yin suka dawo da kukan wannan 11 din tokun kun shiga uku yawa sai da hali eh aka ake ciki a ƙasar nan Allah ya kiyaye to da haka muna kira zuwa ga hukumar nefa da gwamnati su ji tsoron Allah a gyara wannan matsala su kuma jama'ar gari ji tsoron Allah a gyara wannan matsala idan hukumar nefa ta zo ta karɓi kuɗin mutane wanda kuɗin da ta karɓa a hannunsu ba ta ba su wannan wutar ba akwai zalunci a ciki su kuma jama'ar gari in hukumar nefa ta ba su wutar da ya kamata su biya ta kuɗi suka ƙi biya wallahi shi ma akwai zalunci a ciki shi yasa ya kamata su su koyo wasu ƙasashe ya aka yi suka irin wannan tsarin yanzu a sudan sai ka ga da kuɗin ruwa da kuɗin wuta da kuɗin shara duk tare suke shirya za ka ga yadda yanzu za ka iya zuwa ina ka sami mai shago ka ce ba ka katin waya haka za ka zo shago ka ce a ba ka katin da za ka zo ka saka kawai a jikin mita ka ci gaba da ka. to wannan wutar da za ka saka kati idan babu shi babu yadda za a yi ruwan gidanka na famfo ya kawo sannan an yi shara kawai za ka ajiye ta a waje akwai motar da kullum za ta gula ta ɗauka don kuɗin a da suke tafiya babu ruwanka irin wayannan rafin ya kamata su je su koyo duk da jahanta su 'yan najeriya suna menene ake cewa in ma an yi wani mita sai sun canza ta sun kwakwale ta Allah ya kiyaye to bari mu karasa wannan gaba eh a ka bari a karasa saura aya daya a wa bisa da zalimina badalatar da abinda azalimi suka ainihin wato canza to bari mu tsaya nan amma na so mu karasa wannan wasiƙar ta sayyidina Abubakar gabaki ɗayanta gashi an samu matsala tarwa don dai lokaci yi mutane su haƙuri mu tsaya a nan wa bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa